Membobin gwamnati a jamhuriyar Nijar sun fantsama a halin yanzu a cikin jihohi guda takwas na kasar domin kasafin halin da damanar bana ta kasance a duk Fadin jamhuriyar ta Nijar ganin cewa ƙarshen damanar bai zoma waɗansu wurare da kyau ba abinda ya haddasa ƙaramcin albarkatun gona da ƙaramcin ciyawar dabbobi. Ministan man Petr Malan Fumakwai Gado ya soma ziyarar da birnin Kwanni a cikin jihar Tawa. Eh, wannan tafiya da ta shahi mu zo mu ga sakamakon damana a cikin jiha tawa yau mun fara da departamakin kwanni da departamakin malbaza eh, a cikin bayanin da kwamumuwan gidan gona sun ka bamu mun gano da a fannin cimaka cewa da wajen noma za a samu sakamako lalle ba ya kai ga na bara amma ba a cewa za a samu matsala domin duk wanda ya aiki za a samu albarkacin daidai zuhushi amma a cikin sakamakon da an ka bamu mun gano da cikin departament na kwanni akwai garuruwa guda 64 waɗanda za su samu karamcin cimaka kuma a cikin departamentin malbaza akwai garuruwa 39 su ma waɗanda za su samun karancin eh, cimaka kenan a cikin waɗannan garuruka ya kamata yanzu a ɗauki matakai a sama musu wurin da za su yin noman rani domin a rage wannan matsala da sun ka fuskanta a fannin wajen kiyo a nan kwanni da malbaza wannan shekara duk ana samun karamcin ciyawa bana ma za a samun karamcin ciyawa karamci da ya shahi wajen kashi hiya hamsin cikin ɗari a kwanni da malbaza da nan ma sai gwamnati ya ɗauki matakai na ka taimako na abinci na dabbobi ba da bayan maganar albarkatun gonakai da ciyawar dabbobi wagogin ministocin na tattaunawa ne da hukumomi na bariki da na gargajiya a kan hatsaniya da aka soma samu tsakanin manoma da makiyaya a cikin jihar tawa kuma ministan malam fumakwai gado na man fetur ya ce akwai tsarin da ake yi a kowace shekara domin kiyaye dukkan wata arangama tsakanin manoma da makiyaya a bayan kowane lokaci na ƙarshen damana wannan matsala ta shekara duci kuma tilas ne a ci gaba da gargadi zuwa ga makiyaya da gargadi zuwa ga masu noma domin ga yanzu dai ba kare aikin gona ba kowa yana kokarin ya yanke hatsin shi ya yanke dawa shi ko ya kwashe waken shi kenan eh, ko ma ana samu a saki gonaki abun yana dauka nan zuwa gaba wata ɗaya zuwa ɗaya da rabi ma kenan kira ne za mu yi wajen makiyaya su yi hankuri su masu gonaki su kwashe albarkacin abin da sun ka noma bayan wannan za a saki cikin wakin da sambur na san dai wannan tsari ne da aka yi ko wace komin ko wace komin akwai kwamiti da ke zama tare da sarakai da su makiyaya da manoma a tsaye da rana ta sakin gonaki. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.